Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashin Hausa na Amurka ke magana kuke sauraro a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM da niyya. Haka zalika masu mu a Ghana za su iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo ko kuma Marhaba rediyo Kuna kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye a shafukanmu na kafofin sada zumunci. Jama'a masu mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Alhamis 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. Ku fara da jin kanun labarai tukuna. shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren tsaro a faɗin ƙasar shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren tsaro a faɗin ƙasar wani ɗan bindiga ya buɗe wuta ya harbi wasu dakarun tsaron cikin gida su biyu daga jihar west virginia da aka girka a nan washington dc Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoton cewa an sake sace wasu mutane a jihar Niger. a jamhuriyar Nijar kuma 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazum ne suka koka kan ci gaba da tsare iyayensu. Masana kiwon lafiya suna gargaɗi kan yadda cututtuka ba sa jin magunguna. Muna tafi da shirin amfanin ilmi da kuma labarin wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfahamed da labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren tsaro a faɗin ƙasar. Ya umarci rundunar soja da ta 'yan sanda da su gaggauta ɗaukar dubban sabbin kurata domin shawo kan tashe-tashen hankula a ƙasar. Shugaba Tinubu ya ce za a ɗauki sabbin 'yan sanda dubu ashirin ya kuma ba da izinin yin amfani da sansanonin masu aikin bautar ƙasa a zaman wuraren horar da sabbin kuratan. har ila yau ya ba da umarnin janye 'yan sandan da suke gadin manyan mutane a sake maida su wurin horaswa domin a tura su bakin daga. Shugaban na Najeriya ya ba 'yan sandan leƙen asiri na cikin gida wato DSS izinin tura ƙwararrun masu gadi zuwa cikin dazuzzuka tare da ɗiban wasu ƙari domin zaƙulo 'yan ta'adda da suke ɓoye a cikin waɗannan dazuzzuka. tinubu ya ce daga yanzu babu wurin ɓoya ga dillalan shaidan a cikin daji wannan jawabi na shugaba tinubu ya biyo bayan hare-haren da aka kai cikin 'yan kwanakin na jihohin kebbi da borno da zamfara da niger da yobe da kuma kwara inda aka kashe fararen hula da dama aka saci wasu shugaban na najeriya ya yi kira ga majalisar dokoki da ta sake nazarin dokokin ƙasa don ba jihohi ikon kafa rundunonin 'yan sandansu yayin da ya roki makiyaya da su rungumi tsarin yin kiwo a wurin da za a keɓe na kiwo zalla su kuma miƙa makamansu don guje wa yawan faɗace-faɗace da manoma. Wani gungun hafsoshin soja a ƙasar guinea Bissau sun ce sun ƙwace mulki a jiya Laraba kwana guda kafin hukumar zaben ƙasar ta ba da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi cikin wannan mako. A cikin wata sanarwar da kakakinsu Denis Nchama ya karanta a talabijin na ƙasa. sojojin sun ce sun kawar da shugaba umaru sissoko embalo daga kan mulki sun dakatar da aikin zaɓe na ƙasar suka rufe bakin iyakoki sannan suka kafa dokar hana fita a cikin dare jim kaɗan a bayan wannan embalo ya faɗa ma gidan talabijin na france 24 cewar an cire shi daga kan kujerarsa. sojojin suka ce sun kafa majalisar mulki ta maido da oda a kasar kuma su ne za su ci gaba da mulkin kasar har sai illa ma sha Allahu sojojin ba su ce ko sun kama shugaba balo ba to amma wasu majiyoyin tsaro guda biyu a kasar sun shirya wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa ana tsare da shi a ofishin babban hafsin sojojin kasar. a cikin wani bidiyon da ofishin kyamfe na ya rarraba a cikin daren laraban nan kuma babban mai kalubalantar embalo a zaben fernando diaz ya ce yana nan ɓoye a wani wuri a bayan da wasu mutane ɗauke da makamai suka yi ƙoƙarin su kama shi diaz ya ce an kama tsohon prime minister domingos pereira wanda embalo ya kayar a zaben shekara ta 2019 diaz ya ce wani yunkurin juyin mulkin na ƙarya ne an shirya shi ne kawai domin a hana bayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar. A halin da ake ciki 'yan kallo na kungiyar tarayyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS da kuma kungiyar tarayyar Afirka sun bayyana damuwa game da juyin mulkin sojan na Gini bisau da kuma kama jama'an hukumar zaɓe da aka yi. A cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka bayar 'yan kallon ƙungiyoyin biyu sun ci abin takaici ne. cewa wannan sanarwa ta yin juyin mulki ta zo a daidai lokacin da su wakilan na kasashen afirka suka gama ganawa da dukkan manyan 'yan takara guda biyu a zaben inda kowannensu ya ba da tabbacin cewar zai yi na'am da duk abin da jama'ar ƙasa suka yanke hukunci a kai tawagar 'yan kallon da ta kumshi tsohon shugaba gulan jonathan na najeriya da tsohon shugaba yasinton news na mozambique ta kira ga kungiyoyin yanki da su ɗauki matakan da suka kamata na maido da yin aiki da tsarin mulki a ƙasar gini bisau sanarwar ta kuma yi kira ga sojoji da su sako jami'an hukumar zaɓe domin su kammala aikin da suke kan yi na tattarawa da sanar da sakamakon zaben da aka yi labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ba zai gayyaci ƙasa Afirka ta kudu zuwa taron kolin ƙasashen ashirin na G20 da za a shekara mai zuwa a jihar Florida ta nan Amurka ba. Bayan da gwamnatin sa ta ƙaurace ma taron kolin ƙungiyar da aka yi ƙarshen makon da ya shige a Afirka ta kudu. Shugabannin ƙungiyar ta G20 da suka halarci taron koli a Afirka ta kudu sun amince da wata takardar ƙudurin takalar sauyin yanayi da wasu batutuwan da ke zama kalubale ga duniya baki daya duk da cewa amurka ta yi adawa da yin hakan trump ya faɗa wani rubutun da ya kafar sada zumunta ta Sata truth social cewa afirka ta kudu ta yarda ta mika shugabancin kungiyar g20 ga wani babban jami'in ofishin jakadancin amurka da ya halarci bikin rufe taron don haka ya ce ba zai gayyaci afirka ta kudu zuwa taron kolin kungiyar na gaba ba Trump ya kaurace ma taron da aka yi a Johannesburg yana mai zargin gwamnatin bakar fata ta Afirka ta kudu da laifin cewa tana galladawa da cin mutuncin turawa 'yan tsiraru na ƙasar zargin da dukkan masana na wannan lamari suka ce ba gaskiya ba ne. Wani ɗan bindiga ya buɗe wuta ya harbi wasu dakarun tsaron cikin gida su biyu daga jihar West Virginia da aka girka a nan Washington DC. dab da fadar white house a wani lamarin da magajiyar garin birnin washington ta bayyana a daman hari na gangan a kan sojoji daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya kash patel da magajiyar garin birnin washington muriel bowser sun ce dakarun suna kwanci rai hannun allah a asibiti irin wannan farmaki na ba sabon ba akan dakarun tsaron cikin gida yana zuwa daidai lokacin da ake ta ci gaba da cacar baki kan girka irin waɗannan dakaru a nan washington da wasu biranen inda aka yi wata da watanni ana shigar da ƙararraki a kotuna tare da yin zanga-zanga kan yadda gwamnatin trump take amfani da sojoji don takala abin da ta kira matsalar aikata laifuffuka wani labari da ɗumi-ɗuminsa ya ce da alamun mutumin da ake zargi da harbe dakarun wanda aka ji masa rauni aka kuma kama shi wani ɗan ƙasar afghanistan ne wanda ya yi ƙaura zuwa nan amurka a shekarar 2021 wasu kafofi sun ce hoton yatsunsa da aka ɗauka bayan da aka kai shi asibiti sun nuna cewa watakila sunansa rahmanullah lakanwal ne mai shekaru 29 da haihuwa kuma yana zaune a jihar washington da ke yancin yammacin amurka an ce ya nemi mafaka a shekara ta 2024 kuma a cikin wannan shekara ya samu nan da nan gwamnatin mr trump ta ba da umarnin da a ƙara turo ƙarin dakarun tsaron cikin gida su 500 zuwa nan washington wutar gobara mafi muni da aka gani a hong kong a cikin shekaru fiye da 60 ta kwana tana ci inda zuwa yanzu aka ce akalla mutane 44 suka mutu yayin da ba a san inda wasu mutanen su 279 suke ba har yanzu dai jami'an agaji suna ci gaba da zakulo mutane daga benayen da har yanzu suna ci da wuta 'yan sanda sun kama mutane uku bisa zargin haddasa mutuwa dangane da wannan wuta da ta fara tashi tun jiya laraba da tsakar rana ya zuwa safiyar yau alhamis agogon hong kong ba a iya kashe wutar baki ɗaya ba jami'ai sun ce arba'in daga cikin mutanen sun mutu a wurin sauran hudu kuma a asibiti wasu mutane su akalla biyu sun samu raunuka wasu ƙunar wuta wasu kuma shakar hayaki mutanen da aka kama suna da alaka da kamfanin kwangila da ya gina waɗannan benaye inda ake tsammanin an yi amfani da wasu kayayyakin da ba sa iya jure ma wuta abin da ya saba ma doka. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan tashar Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Hukumomin tsaro a jihar Niger Najeriya sun tabbatar da labarin cewa an kai wani sabon hari da ake zargin 'yan bindigar daji ne suka kai a yankin Shiroro suka yi awon gaba da wasu mutane ciki har da yaro karami. A yayin da mahukunta ke ci gaba da neman ɗalibai da malamai sama da ɗari uku da kwasa a jihar daga makarantar St. Mary da ke yankin. Ga rahoton da Mustapha Nasir tsari ya aiko mana. A yayin da ake ci gaba da jimami da kuma neman yadda za a samu kubutar da sauran ɗaliban makarantar St. Mary a jihar Niger Najeriya da 'yan bindiga suka kwashi a cikin makon jiya. A yanzu haka kuma wasu 'yan fashin dajin sun kai wani sabon harin a yankin Shiroro tare da yin awon gaba da wasu mutanen dama dai yankin na Shiroro mai madatsar ruwa da ke da ɗaya daga cikin tashoshin da ke samar da lantarki a Najeriya ya daɗe ya yana fama da matsalar hare-haren 'yan bindigar wani mazaunin yankin erana ta karamar hukumar shiroron da ya buƙaci a sake sunan shi ya ce maharan sun shiga ƙauyen unguwar kawo inda suka yi awon gaba da mutane takwas kuma uku daga cikinsu mata ne yayin da ɗayan ƙaramin yaro ne. Eh, wato ɗazu ne da tsakar rana don yau kasuwa yarara so mutane na tsakar cin kasuwa sai kawai ga bayani cewa ayi barayin nan sun zo mashin goma sha ɗaya sun zo sun kwashi mutane maza magidanta guda hudu da mata guda uku da ƙaramin yaro suka haɗa suka kwashe suka wuce da su suka yi daji da su. Ta su wayannan barayi ba dabbobi suka zo shanu suka zo tattarawa ba ko dai ba shanu ne wurin. a babu wani shanu iyaka kawai dama suna da tsari da suke ta sama mutanen mu eh, haraji na cire amfanin gona wasu ƙauyuka miliyan biyu wasu har akwai ƙauyen da aka samu miliyan takwas ba a yanzu haka a yanzu haka duk ƙauyukan da ke ɓangaren nan duwan za su yi wani aiki da ya shafi cire amfanin gona sai sun biya kuɗin cire amfanin gona kamar yadda suka biya na shuka to yanzu amfanin gona ya yi suna cirewa to duk da kuma biyan kuɗin da suke ba sa barin su zauna lafiya suna zuwa kuma a haka ɗin an cire amfanin gonan kafin a gama za su zo su kwashe su abinda kuma suka noma su kuma koma su sa musu kuɗi bayan sun sa musu kuɗi sun tattara sun kai musu na cire amfanin gonan sannan kuma sake sace mutane a koma kuma ana ciniki da su rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ta ci ta gama tantance abin da ya faru ba kakakin 'yan sandan wasu abiodun ya ci ya zuwa lokacin da muka tuntube shi ba su fayyace abin da ya faru ba. verify further, but I, I heard of a similar report from Diaxis, but I may not be able to give you the exact figure, but I'll verify further. ya ce na ji batun harin amma zan ƙara bincikawa domin ba zan iya baka ainihin yawan mutanen da aka sacen ba. Bincike dai ya nuna a yanzu haka akwai garuruwa da dama a yankin arewacin jihar Niger da kuma yankin arewa maso gabas na jihar Niger da suka koma tamkar kufai saboda 'yan bindigar sun fatattaki jama'a daga garuruwan. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Daga jamhuriyar Nijar kuma 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazum ne suka koka kan ci gaba da tsare iyayensu sama da shekaru biyu bayan da sojoji suka hambare gwamnatin mahaifinsu Muhammad Bazum. kan haka suke kiran hukumomin duniya su sa ido kan wannan al'amari wakilin amurka ke magana suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai a yayin da shugaba muhammad bazum da mai ɗakin sa hadiza bazum ke cika watanni 28 a tsare ne 'ya'yansu suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa domin ta da duniya daga barci dangane da halin da mahaifansu ke ciki wanda kuma su da kansu ke shafar rayuwarsu a cewarsu Hinda Muhammad Bazum na daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban ƙasar ta Nijar. mu abin da muke kira ga ƙasashen duniya su dibi halin da muke ciki a matsayinmu na marayun ƙarhin uwayenmu da ransu amma ba mu ganin su kuma cikin irin yanayin da ake rike da su abin da yake cuta ma rayuwar bil'adam ba su ganin hasken rana ba su motsawa ba su tahiya babu wani wanda yake kawo musu ziyara mu ma muna buƙatan mu rayu kamar kowane yara a gaban uwayensu a cikin yalansu wannan shi ne kukan da muke yi da kiran muke yi zuwa ga ƙasashen duniya a saurare mu Muhammad Bazum wanda ke tsare a fadar shugaban ƙasa na fuskantar zarge-zargen da hukumomi suka ayyana a matsayin cin amanar ƙasa. Sai dai 'ya'yansa na ganin babu wasu hujjojin da ke gaskanta laifukan da ake zarginsa da su. Abin da mu muka sani guda ne, shahin babanmu na Twitter. inda ya ce a ba ma demokrasiya agaji cikin ruwan sanyi amma duk wani zargi da ya cewa ya ce a kawo mai agaji ta hanyar kawo hari cikin mu ta Nijar ko ya kere sakataren na gwamnatin Amerika na wancan lokaci ko ya kiraye shugaban ƙasan Faransa magana ce irin ta son rai saboda har ka yau babu wata hujja kwakwara wadda za a iya gabatarwa duk da zarge-zargen da an kai na cewa tsaro ne ya taɓarɓare aka kawo zancen Shinnagodan da inatis da duk sauransu. Abubuwa ne da ba su da tushe ballantana mukama Saboda duk wa'anga abubuwan da aka zazzana ba ƙarƙashin zagorancin babanmu ba ne. Kawo yanzu ba wata sanarwar gwamnati a game da wannan batu. a watan yuni 2024 kotun shari'ar manyan jami'an gwamnatin nijar ta cirewa muhammad bazum rigar kariya amma har zuwa wannan lokaci ba a taɓa gurfanar da shi a gaban alkali ba domin yi masa shari'a a baya kotun ecowas da kungiyoyin ƙasa da ƙasa har ma da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin mulkin sojan nijar ta sallame shi sai dai waɗannan kiraye-kiraye ba su samu karɓuwa ba sule mummuni barma amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar Masu sauraro muna kawo muku rahotannin nan ne daga nan tashar Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirin amfanin ilmi aiki da shi. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da wannan safiya, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin ta bakin Suleiman Dauda Sukukum, masani a fannin harsunan Afirka. Idan har ba ku manta ba, Muna magana ne akan wani mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin ɗauka na cire harshen uwa a cikin manhajar makarantu a matakin farko. Inda masana ke kallon wannan matakin a matsayin wata hanya ce da za ta ƙara mai da ilimi baya a ƙasar. Baya ga matsaloli na rashin tsaro da ke yi ma fannin barazana. a nan dai za a ji sukukum na magana ne akan dalilai da gwamnatin tunubu ta bada akan matakinta na cire harshen uwa daga matakin firamare a najeriya hujjojin da ya bayar kuma shine na ɗaya ya yi magana cewa maganin kuɗin nan bai ɗauko ta a wurin ba mm. ya ɗauko cewa ai muna da kabilu sun yawa a najeriya Mm. saboda haka da shike kabilu sun yi rarukan sun yawa ba san wanne ne za a yi amfani da shi a wanne makaranta ko abin nan ba domin ana iya samun yara wadda suke yarurruka daban-daban a cikin makaranta guda ɗaya musamman a manyan jihohin kasan ita minista na karamar minista na ilimi ta ba da misalin kano inda take cewa ta yi makaranta a bayero university star school wanda malamar da take bahaushe ma mai koyarwa malamai wai ko mutum ɗaya ko biyu ne kuma an fara musu ilimi da da turanci kuma gashi sun fito da kyau so ba dole ne a koma amfani da harshe ba suka kuma yi maganin cewa wai eh, saboda yanayin yadda najeriya take su suna ganin yin haka zai kawo ƙarin kabilanci da rashin haɗin kai tsakanin al'umma sanan ah, sun kuma yi bayanin cewa suna ganin cewa ba za a samu isassun malamai ba wadda za su iya su fara koyarwa cikin yarukan nan domin akwai irin wanda su tsari da yanayin koyaswa da da modatun in ko kuma harshen da yara suka tashi shi a gidajensu to wayannan su ne manyan hujjojin da suka bayar kuma sun ce wai su sun je sun zagaya sun yi bincike suna da data tarin data da ya nuna cewa a najeriya ana samun ci gaban ilimi duk da cewa ba a amfani da harshen harsuna na modern din sannan kuma wani hujja da suka bayar shine suke cewa wai ai su idan aka zo aka ce za a kawo a yi amfani da harsunan da mutane suke a gidajensu zai hana yara da suke baki kamar misali a ce ibo a kano bahaushe a mebi ibadan ko bayarbe a enugu samun ilimi domin za a rika amfani da harshen da ba harshen su bane to ni wannan a dai fahimta na neman dai hujja ne kawai ko kuma fakewa da guzuma a harbisar karsana. to a matsayinka na masani musamman akan waɗannan harsuna kana ga kamar wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka zai haifar ma najeriya da mai ido kuwa a wannan ai barna ake so a yi kuma barnan da ba za a gane nisan barnan ba sai bayan maybe an dan bada shekaru kaɗan nan gaba a wannan yanayin da muke ciki duniya gaba ɗaya ta sa hankali ne wurin raya a yaruka ko kuma harsunan da mutane suke amfani da shi ana cewa international dictate of indigenous languages majalisar ɗinkin duniya ke kenan united nations african union ecowas duka hankali ya karkata ne ya za a yi a hana ko kuma a rage yawan yarurrukan da za su bace nan gaba to a najeriya mun yi ta kokari tare da mutane daban-daban musamman ma shi minista na ilimi wadda ya sauka lokacin buhari aka tsara tsarin yadda za a yi amfani da harsunan Najeriya wadda za ake kira National Language Policy. Kuma wannan National Language Policy abu ɗaya da ta sa a gaba shine ta kare da kuma kiyaye da kuma inganta harsunan da ake amfani da su a Najeriya. So ɗaya daga cikin hanyar da za a yi wannan shine ta wurin ilimi kuma shine wanda ya fi muhimmanci a cikin su duka. So wannan tsarin ya nuna cewa kokarin da ake yi na kare yarukan Najeriya kada su bata, kada su lalace, kada kuma a daina amfani da su. Shi minista ya zo ya yi abinda wasu ke cewa ya zo ya yi bol da ita ya yi shuri da ita ya wasan kenan gaba daya. Bye. wannan kuma abu ne da ya ɗauki shekaru masana daga fannoni daban-daban suke aiki a kai to kaga wannan ya zama wani abu ne mai barna sosai hmm. to idan ka duba kasashe waɗansu kasashe ma da suka ci gaba kamar su china su japan su eh, faransa da sauransu yawanci suna amfani da harsunansu ne tun daga yarantan nan za su koyar ma yara kuma gashi nan sun samu ci gaba eh, kana ga kamar ta yaya wannan zai shafi najeriya musamman harkokin ci gaba banda ma ilimi a ce a kimiyya da fasaha da sauran fannoni na ci gaba na rayuwa mafi yawa na yaran da suke zuwa makaranta a kauyukanmu mafiya yawa ba sa samun mu ce foundation mai kyau domin ana fara musu da yaren da ba fahimta ba mm. in ka shiga misali a ce mun yi aiki a cikin abun nan data da muka collecting muka yi bincike kauyuka daban-daban yawancin eh, yarukan mu ana amfani da su a kauyuka ne. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da hujjoji da ke nuna cewar gwamnatin Tinubu bata shirya gyara fannin ilimi a ƙasar ba. Godiya ta musamman ga wakiliyar GTA Hausa Zainab Babaji a jihar Filato. Ni kuma naku Yusuf Aliyu Harande da na jagoranci shirin ke cewa ku wuni lafiya. Bis salam. Haruna Mamman Bako ya shirya tsaf da labarin wasanni. daya cikin daren jiya an sha kallo kuma an ga sakamakon wasannin kwallon kafa na champions league na turai inda barin munich ta kwashi kashinta a hannun arsenal da ta make ta da ci uku da daya wannan shine karo na farko da kungiyar ta kasar jamus ta sha kashi tun kofin duniya na kwallon kafa na watan yuni da kuma watan julai da ya wakana kasar amurka club din na jamus ya turje kasa bayan wasanni goma sha tara yana kasa maza daman hausawa na cewa wa makashin maza maza kashi ne sai psg ta kasar faransa mai rike da kamben na kwallon kafa na zakarun turai da ta karkare tottenham da cibiyar da uku ita ko real de madrid da kyarra sudin goshi ne ta kwace kanta hannun olympiacos ta kasar girka yayin da liverpool ta sha kashi a karo na tara a wannan shekara a cikin gida da waje duk da kashe kudin da ta yi har rabin miliyon na euro wajen sayan 'yan wasa a hannun psv eindhoven ta kasar holland ita ko atletico de madrid ta sha inter milan da ci biyu da daya sporting lisbon ta kasar portugal ta wace club din bridge na kasar belgium da ci uku da nema da wannan irin ci ne atalanta da bergam ta kasar Italia ta waskace club din intract frankfurt na jamus a champions league din na wannan shekarar ta bana yanzu haka arsenal ke kan gaba da maki goma sha biyar sai psg ta biyu ta kasar faransa da maki goma sha biyu yayin da barin munich ta kasar jamus take ta uku da maki goma sha biyu ita ma inter milan tana ta hudu da maki goma sha biyu sai real de madrid ta kasar spain ita ma da maki goma sha biyu haruna mamman bago na birnin kwannin gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jagoriyar nijar To a gaida Haruna, masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ayyana dokar ta ɓace a ɓangaren tsaro a faɗin ƙasar ya umarci rundunar soja da ta 'yan sanda da su gaggauta ɗaukar dubban sabbin kurata domin shawo kan tashe-tashen hankula a ƙasar. Haka kuma shugaban na Najeriya ya yi kira ga majalisar dokoki da ta sake nazarin dokokin ƙasa domin ba jihohi ikon kafa rundunonin 'yan sanda yayin da ya roƙi makiyaya da su rungumi tsarin yin kiwo a wurin da za a keɓe na kiwo zalla su kuma mika makamansu don gujewa yawan faɗace fadace da manoma. Wasu hafsoshin soja a ƙasar Gini Bisau sun ce sun ƙwace mulki jiya Laraba kwana guda kafin hukumar zaben ƙasar ta ba da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi cikin wannan mako. sai dai kuma ɗan takarar jam'iyyar hamayya fernando diaz ya ce wani yunkurin jin mulkin na ƙarya ne an shirya shi ne kawai domin a hana bayyana shi a daman wanda ya lashe zaben shugaban kasar haka kuma 'yan kallo na ƙasashen afirka cikinsu har da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun yi tur da wannan yunkurin juyin mulki suna masu kiran da a sake jami'an hukumar zaɓe da aka kama domin su kammala ayyukansu na tattarawa da bayyana sakamakon zaben Masu tsaro da takaitattun labaran nan Allah ya kawo mu ƙarshen shirinmu na wannan safiya. sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande wadda ya kuda ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da sauran abokan aiki da wakilai. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, ku ni lafiya. mu kuma Allah ya tashe mu lafiya sai an jima.